Wace sai daidai da goma sha hudu ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna nan a cikin tafsirin sura ta goma sha tara a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma wato suratu maryam alaihi salatu wassalam kuma wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi obai da tafnil jarrah babban masallaci na juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya jiya mun kwana akan aya ta hamsin da shida arba'in da shida wato ayar da Allah subhanahu ta'ala yake mana bayanin da'awar ɗa zuwa ga mahaifinsa alaihi salatu wasalam wato shine annabin Allah Ibrahim ya bi matakai matakai na lallashi na lallashi da lalama da lallaba baba ka yi kaza baba a yi kaza baba dai kare yake masa la in lam tantahi la arjumannaka wa hajurli maliya in baka daina wannan wa'azi da kake ba na cewa a bauci Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai to ko dai in maka baki in maka jafa'i ko kuma a'a zan jefe ta kamar yadda aka jefa wasu annabawa to duka muka ce yana ɗauka ko kuma wahajun limaliya ka ƙaurace mani zamani mai tsawo ko kuma wahajun limaliya ka ƙaurace mani salin alin baki alaikum tunda ni ba zan fahimce ka ba kai ma ba za ka fahimce ni ba to dama kuma sunnar Allah subhanahu wata'ala duk sanda annabawa suka zo da aqida irin ta tauhidi a kadaita Allah subhanahu wata'ala sai sun fuskanci wannan tirjiya a ja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadha la shay'un ujab yanzu ake duk a tattaru a bauci abin bauta guda daya ai wannan wani abu ne na ban mamaki abin da suke faɗa kenan to bayan baba ya gama kumfan baki ya ta da jiyojin wuya ya fusata ya nuna bacin rai ya nuna ba a yi masa daidai ba yanzu ɗan da yake ya samu tarbiyya irin ta islama shi bai yi fito na fito da baba ba saboda dama a wuri guda ɗaya nan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ɗa ya saba ma mahaifinsa wa in jahadaka ala an tushrika ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma in suka umurce ka da bauɗewa Allah subhanahu wa ta'ala ce karkai musu biyayya amma in ba nan ba ko da ba musulmai bane suna da haƙƙin iyayantaka a kanka a matsayinsu na iyaye dole za ka ba su wannan ainihin dama saboda sun yi ɗawainiya da kai uba ya kuna da kai mahaifiya ta ɗauke ka a ciki tsawon watanni ta wahala ta yi amai ta yi kuka ta yi rashin lafiya ta shiga damuwa saboda kai to in dai ba cewa sai ka kafirce ba to anan ne kuma kamar yadda zuwa a cikin musnad na Imam Ahmad rahimahullah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba a yi wa bawa biyayya wurin yi wa mahalicci tawaye ba za a yi ba to ga abin da dan yace kaga irin wannan kwatankwacin haka ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Abu Lahab yace tabban laka ya Muhammad ali hadha jama'atana ya faɗi su kakkausan magana akan annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala bai ce ka ce kul tabbat ba saboda inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah subhanahu wa ta'ala baya umarni da alfasha amma da kanshi sai ya shiga faɗa yace tabbat da abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata la hannayensa wato sun abin nan bone ya tabbata gare shi hannayen ma dole ya tabbata gare su gashi nan shi da kanshi ya kai annabi ibrahim ga abin da yake da mahaifinsa qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qala salamun alayk sa'as أستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا النبي إبراهيم يتي قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا قال سيتي سلام عليك أمنتي يتبت أجريك يا كي بابا لكن أمنتي أنا nufin gaisuwa واتي irin wanda ممكن ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko baba ka zaune lafiya ni ba zan yi sa'insa da kai ba akwai zantuttuka guda biyu na malamai amma zance mafi inganci baba ka yi haƙuri aminci ya tabbata a gare ka ni ba za ka same ni da rashin biyayya ba baba ka mai da wuƙaƙen ni ba zan yi sa'insa da kai ba saboda in ka koma wasu ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin irin sifa ta bayin mai rahama wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam idan wawa musu wauta sai su amincin Allah subhanahu wata'ala ya tabbata a gare can kuma yace wa idza sami'u lagwa a'radu an wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghi al ayyukan mu sun tabbata gare mu na ku kuma ayyukan su tabbata gare ku amincin Allah da lumana su tabbata a gare ku ba mu da bukatan wawaye ba su bi su ma a sa'in sa da su don haka annabi ibrahim su ce salamun alai, amince ya tabbata a gare ka sa'astaghfiru laka rabbi da sannu zan roƙa ma Allah zan roƙi Allah mahalicci na gafara gare ka wannan shi ke nuna mana cewa a cikin al'ummomin da suka gabata su ma akwai istighfari ba mu ne kaɗai muka san istighfari annabi Nuhu yana ce da mutanensa faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar nace ku nemi gafarar Allah subhanahu wata'ala shine yawan gafara ne haka annabi hud yake ce mutanansa wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin haka annabi yusuf lokacin sa ƴan uwansa suka ce qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim zan nema muku gafarar Allah subhanahu ta'ala ya kasance shi ne gafara ne mai jin kai haka kuma annabi Dawud wa zanna Dawud annama fatanna fastaghfara rabbahu wa kharra wa ana. sai ya tsammani ya tabbatar da cewa Allah subhanahu ta'ala ya jarraba shi ne don haka sai ya faɗi ya sujjada ya nemi gafarar Allah subhanahu ta'ala don haka sai ce sa astaghfiru raka rabbi da sannu zan nema maka gafarar Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda yake a can waqtin li abi innahu kana min ad-dallin wa la tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim yace Allah ka ji kan babana lalle mahaifina ya kasance daga cikin batattu inji annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam to da wannan kenan ya halatta musulmi ya roƙa ma arne ko kafiri misali gafara malamai suka ce a'a wannan magana annabi ibrahim ya yi ta ne kafin hani ya zo illa qawla ibrahim li abihi la astaghfiranna lak wa ma amliku laka min allah min shay rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa duk inda ji an ce annabi ibrahim ya roƙa ma mahaifinsa gafara kafin hani ya zo ne amma lokacin da hani ya zo sai daina domin Allah subhanahu ta'ala ya hane shi ya nema ma mahaifinsa gafara domin mahaifinsa ya mutu akan kafinci Allah subhanahu wata'ala na cewa ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul ja'in wa ma kana istighfar ibrahim li إبراهيم illa إلا عن wa'adaha iya falamma tabayyana lahu annahu adu lillah tabarra min lokacin da ya bayyana قال mahaifinsa ما Allah ne subhanahu wata'ala sai ya barranta inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده don haka haramun ne musulmi ya roƙa makafiri ko ko arne gafara ba in ya mutu ya mutu saboda sharaɗin roƙan gafara kalmomi ne guda biyu la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallam shi ko ya mutu da san wannan kalma ba don haka shi sa Allah sai ake cewa wa kadim na ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوقاه حسابا باب wani aiki wanda yake zai samu wani abu a cikin sa don haka sai mu hattara innahu kana bi hafiya lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai tausayi ne gare ni. Akan ce hafiya bi haifawa wa hafiya bi haifuwa wasu idan ya tausaya mani. Ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala cikin tausayinsa gare ni ban taɓa roƙon wani abu wanda bai bani ba, duk abin da na roƙa zai bani. Don haka zan roƙa maka gafara Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai tausasa mani ne. Imam al-Kisa'i rahimahullah yace akan ce hafiya bi hifawa wa hifwa. Imam al-Farra yace innahu kana aliman latif. Allah masani ne, mai tausayi ne, yujibu ne idza da'awtu. Yana amsa kira na idan na kira sa. Abu Ubaida yace rahimahullah barra wato Allah subhanahu ta'ala mai kyauta ne. Awwada ni min al-ijaba. Ya saba mani da amsa tambaya in na roƙe shi. دعاك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية تو باشنا وأعتزلكم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا أي من سيأتي مسجاما وجل لي مليا تقول كمان طوان زامني ko kuma ka ƙaurace mani honorably ma'ana salin alin kai ba ka ni zafin baki ba ni kuma ban ainihin musguna maka ba to annabi ibrahim alaihi salatu salam sai ce anan wa atazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'a'i rabbi shaqiya yace wa atazilukum zan ƙaurace maku zan nisance ku zan rabu da ku wa ma tad'una min dunillah da abinda kuke kira koma bayan Allah subhanahu ta'ala tunda shirka kace zaka yi baba ba za ka same ni cikin mushrikai ba ni kuma ba zan bi abinda kake so ba ya kai baba irin wannan shine abinda annabi Yusuf ya gaya ma mutanen da suka shiga gidan kaso tare wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون wannan falala ke Allah subhanahu ta'ala ya zaɓe mu ya bamu ya fifita mu akan al'umma bai yiwuwa gare mu mu haɗa Allah subhanahu ta'ala da wani aurin bauta don haka ba tun da abin da ka zaɓa kenan to ni zan nisance ka zan ƙaurace maku da abin da kuke kira koma bayan Allah subhanahu ta'ala amma ka sani wa ad'u rabbi zan kira mahalicci na subhanahu wata'ala asa lallai idan na roƙe shi Allah a kuna bi in shaqiyya lallai ba zan kasance mai rashin arziki ba da roƙonsa da zan yi subhanahu wata'ala in dai na roƙe shi ko zai bani in dai na roƙe shi zai tausaya mani irin wannan kaga haka annabawan baya suka faɗa walam yaj'alni jabbarin shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubasu hayya saboda an ce shaqiyyun wato mara ƙashin arziki ba wai kuɗi ba a'a wanda yake tsiya da jaraba da fitina ta tattaru a cikin sa shine Allah yake ce sun tsara can ah, bin fariqun fil jannati wa fariqun fis wasu na cikin aljanna wasu kuma suna cikin wuta fa minhum shaqiyyun wa daga ciki akwai mare arziki kuma akwai ainihin mai arziki ba arziki ta wadata ba a'a Allah subhanahu wata'ala ya shirye shi ya nufe shi da samun rahama wannan shine arzikin wanda kuma aka nufe shi da tsiya da fitintinu da jarrabawa ba a dakar da shi wurin gane gaskiya ba sai ce to Allah subhanahu ta'ala ba zai sanya ni daga cikin ainihin marasu arziki ba Allah zai bani cikin imani kuma zai bani cikin sutura falamma asazara فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق وإسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا الله سبحانه وتعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا بايات زي ربنا سوبا يزيا ربنا سوبا falamma tazalahum a lokacin da ya nisance su ya rabu da su ya yi musu ƙaura wa ma ya'buduna min dunillah da abinda suke bauta koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala wa habna lahu ishaq sai muka yi mashi sauyi muka bashi da annabi ishaq wa yaqub muka bashi annabi yaqub wa kullan dukkanin su gaba daya ja'alna nabiyya mun sanya sun kasance annabawa ne gaba daya shi yasa malamai suke cewa duk mutumin da ya bar abu don Allah subhanahu wa ta'ala to Allah subhanahu wata'ala zai masa musayan da ya fi abin da ya bari don Allah alkhairi wannan ka'ida ce kaga ya rabu da su ya musu ƙaura yanzu ba wanda zai rika Allah subhanahu ta'ala sai ya bashi waɗannan ƴaƴa in ka koma cikin riwaya an ce a wani ƙaunin sai da kai shekara casa'in a wani ƙaunin aka ce ya kai shekara ɗari da ashirin kamar yadda alƙur'ani ba mu labari wa mur'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara ishaqa yaqub ake mata bishara da isa aka ce kai ba ma isa hakan kare ba annabi yaqub shi ma yana nan tafi wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafil wa kullan ja'alna salihin in ka koma can kuma yace alhamdulillahi alladhi wahaba li 'ala al isma'ila wa ishaq inna rabbi lasami'u ad-du'a rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a don haka falamma atazalahum a lokacin da ya kaura ya nisance su ya rabu da su wa ma ya'buduna min dunillah da abin da suke bauta koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala wa habna lahu ishaq sai muka bashi annabi ishaq wa yaqub muka bashi annabi yaqub wa kullan dukkanin su su biyu gaba daya ja'alna nabiyya mun sanya sun kasance annabawa uba annabi da annabi jika annabi akwai kisa da ta ji wannan mahaifi shine annabi ibrahim ɗansa shine ishaq ɗan ishaq shine yaqub yaqub jika ne ga ibrahim dukkanin su gaba ɗaya shi yasa yace inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen shakiran li an'ami ijtabahu wa hadahu ila siratil mustaqim wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم عنيفا وما كان من المشركين duk gaba ɗaya zurriya gaba daya zurriyatan ba'daha min ba wallahu sami'un alim wannan nabin wannan wannan annabi wannan annabi wancan annabi ai ko kaga babu dace da taji wannan mm. don haka sai ce wa kullan ja'alna nabiyya kowanne daga cikin su mun maishe shi annabi wa wahabna lahu وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا الله سبحانه وتعالى وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا إِذًا كَقُومَا كَانَ يَتِي أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا shin wai za su dinga yi wa mutane hasada ne akan abin da Allah subhanahu ta'ala ya ba su to in dai hasada ce cutar su in hasada ce aikin su to mun bai wa annabi Ibrahim annabta mun ba shi sanin magana da gane hukunci yadda yake mun kuma ba shi da shi da zurriyarsa mulki mai girma don haka Allah subhanahu wa ta'ala ce wa habna lahum min rahmatina waja'alna lahum lisana sidqin alayya mun ba su daga rahamar mu dukkanin zurriyar ta gaba daya mun ba su daga cikin rahamar mu waja'alna lahum lisana mun sanya musu wani harshe sidqin na gaskiya aliyan maɗaukaki, ma'ana ambato Allah subhanahu wata'ala ya sanya musu ambato a cikin al'umma gaba daya shi yasa wai Hausawa sukan ce shi sadauki Allah yake yin sa ba mutum ba annabta ba ƙwazo ke ba da ita ba zaɓe ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ya safi min al-mala'ikati rusulan wa minan nas tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba minhum man kallama ba gwagwarmaya ba ce ke ba da annabta Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yakan zaɓa wanda ya dace, Allahu a'lamu haisu ya ji alu risalati, shi ya fi sanin kowa inda ya fi dacewa da ya sanya manzancinsa. a don haka sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa wahabna lahum min rahmatina sai muka ba su daga rahamar mu wa ja'alna lahum lisana muka sanya musu yare harshe sukin na gaskiya aliyan madaukaki larabawa sukan ce atani lisanun min fulan ma'ana yabo ko kuma zagi ya zo mani daga wani abinda suke nufi da lisan kenan asalin lisan shine harshe amma idan bai ce maka atani lisanun min fulan da ma'ana zagi ya zo mani daga wane ko ko yabo ya zo mani daga wane ke magana ke cewa atani abaita la'na annaka lumtani wa tilka allati tasaqqu minha almasami' wato zance ya zo mani cewa ka zage ni ka faɗi wani abu wanda yake ba daidai bane a haƙina wani mai iya magana yana cewa inni atafni lisanun la usarru biha min alwa yace zance ya zo mani daga ƙabila alwa sun faɗi magana mummuna mai zafi wacce ni ban ji daɗinta ba la ajabun fiha la saqaru ni magana dai babu yabo a cikin ta babu fallaka. don haka atani lisanun min fulan zagi ko kuma yabo ya zo mani daga wani to abinda ake nufi anan na lahum lisana sasƙin aliyya mun sanya musu harce madaukaki har duniya ta tashi ba za a daina su ba domin ɗaukaka Allah subhanahu wa ta'ala shi ce ba wanda ya so wa mai yuhini lahu fama lahu min mukrim duk mutumin da Allah subhanahu ta'ala ya tozarta ya dankofar da shi ya niƙe shi ba wanda ya sai ɗaga shi wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaga babu wanda ya sai niƙe shi وقد سار ذكري في البلاد فمن له بإطفاء شمس ضوءها متكامل ونكمك شيء إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل النبي صلى الله عليه وسلم ونساكري سونا تبا دقيقي جاكي جاهلي يا نبي فتونا فتونشي lokacin da ɗansa Ibrahim ya rasu alaihi salatu salam sai yake cewa ana ce da mutum As wani wa'id yace ku rabu da shi yanzu dai da ainihin mai ambato ba wanda ainihin zai ambace shi saboda yaron da yake takama zai gaje shi ai ya mutu shikenan za ma a huta da shi da kun sa idan ka taba annabi sallallahu alaihi wasallam Allah da kansa yake fada subhanahu ta'ala don haka sai saukar da sura dungurgun inna a afaina kautsar ba wai Ibrahim alaihi salatu kadai ba a'a mun baka ruwan kausara shi kuma alkhairi ne mai yawa duk mutumin da ya tashi cikin gidan aljanna ba zai sake yin ishi bar abada don haka fa salli li rabbika kai sallah don mahalicinka wan ka dauki hannunka na dama ka sanya akan hagu ko ko wan kai suka ka soke raƙumi don neman yardan Allah subhanahu ta'ala inna shani aka wancan in sakaran da yake ƙoƙarin tunzura ka yake ƙoƙarin hatsina ka huwal abuta shine mai yankakken baya babu wanda zai ambace shi amma yanzu da kace Muhammad gashi sallallahu alaihi wasallam gashi kowa ya dauka to shi ko in ba an baka labari ba irin wannan majalisin baka da labarin sa shi bayan Allah ya yanke ya hana shi daukaka ya hana shi ambato shi yasa ce alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak mun ɗaukaki ambatonka babu wanda ya isa ya gaya maka adadin ambaton da ake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yini babu shi hmm. sai ma halitti kuma ta'ala don haka waja'alna lahum lisana sirqan aliyya mun sanya musu ambato mai ɗaukaka duk zurriya in ka koma قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون shi da zuriya shi gaba ɗaya ana ambaton su yin ba kuma za a daina ambaton ba har sai kiyamusa Allah subhanahu wa ta'ala shine ya bada wannan don haka shi yake bada ita shi yasa ta yake ce da munafikai lokacin da suke ta sa'in sa anasal in ya zo kaza sai su zo ta zo ta kaza in ya fito ta gabas da fita yamma in ya zo ta kudu zo ta arewa sai ce wai a yabta guna inda humul izza fa innal izzata lillahi jami'a man kana yuridu al izzata fa lillahi al jami'a duk mutumin da yake neman ɗaukaka ya nemi ta wurin Allah subhanahu wata'ala shi mutumin da kake faɗa da shi akan abin da yake da shi na ɗaukaka ko na ilimi ko na kuɗi ko na sarauta in ka zaunar da shi ce wace hanya ka fi ka samu wannan ba zai iya kare kansa ba shi ma bai sani ba kyauta ce ta Allah ta fi waye baka waja'alna lahum lisana sidqin aliyya wa dhkur fil واذكر في الكتاب إنه كان مخلصا وكان rasulan نبيا Idan kana بيبيا Allah سبحانه وتعالى yana ta ambatan annabawan dakin daki annabi bayan annabi tun daga Yahya ko kuma mu ce tun daga Zakariya fa kharaja ala qaumihi min al-mihrab an sabbihu bukratan wa Zakariya kenan ya Yahya khudh al-kitaba biquwwa wa atainahu al-hukma sabiyya واذكر في الكتاب إبراهيم gabanin shi an yi magana annabi isa وابن ينا كيوا اوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبارا بوالدتي ولم يجعل لي جبارا شقيا سنفك هم سما كدا واذكر في كتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا واذكر في كتاب موسى انه كان مخلصا انه كان مخلصا دوك انا توا وكان رسولا نبيا جابك دان واذكر في كتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد جابك دان واذكر في كتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا ان كسوك كان كان da ya gama ambatan su gaba ɗaya, sai ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun in ka kara gaba wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun don haka kyautan Allah subhanahu ta'ala ta fi waye baka wa zukur fil kitabi Musa ambata ma mutanenka labarin annabi Musa a cikin alqur'ani innahu shi annabi Musa kana mukhlasa wani annabi ne wanda aka tsarkake shi kana mukhlasa wani annabi ne mai tsarki shi yana da tsarkin bauta in ka karanta wa in rafa'ata ko abin nan menene wa in rafa'ata minhu ma kana tasaf sarat mamqulin ka mithl al muntazam wato in kace wa in kasarta minhu ma kana tasaf صارت مفعول كمثل المنتظر ان كانت منتظر اسم الفاعل منتظر اسم المفعول مخلص مخلص don haka an tsarkake sa kuma shi mai tsarki ne duka ana karantawa sannan kuma ƙira'o'in sun sha bamban a wurin tafsir. idan ka ce innahu kana mukhlasan kamar yadda ibnu yake karan abin nan kamar yadda eh, abin nan eh, eh ibnu kasir yake karantawa da amir da abu am da nafi innahu kana mukhlasan shi ya kasance wani annabi ne wanda aka tsarkake shi wato ainihin Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake cikinsa kuma ya tsarkake ainihin wajensa irin haka ya gaya ma annabi Yusuf alaihi salatu wassalam yana cewa bihi, هم به وهم بها لولا أن رأى rabbi kazalika كذلك لنصرف عنه السوء fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin yana daga cikin bayin mu wanda muka tsarkake su gaba daya shi yasa duk mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake sa shedan ma yana tsoron sa ai shi yasa kaga da yake cewa abin nan ka fita wa inna alayka la'nati ila yawm al-din qala rabbi fa anzirni ila yawm yub'athun qala fa innaka min al-munzirin ila yawm al-waqt al-ma'lum قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين sai dai bayinka wanda ka tsarkake su to waɗannan ba zan iya ba wani gudun sai ka ce illa ibadallahi al-mukhlasin sai dai bayin Allah tsarkakakko don haka aka ce mukhlas wato wanda aka tsarkake sa ya zama na shi tsarkakakke ne a abin nan waɗanda suke karantawa bilkas innahu kana mukhlisan shine ibnu kathir da ibnu amir da abu am da nafi da kuma mufaddal a wata riwaya daga asib suna karantawa mukhlasa wa in fatahta minhu ma kana inkasar sara kuma maf'ul ka mithlu al ko muntazam sannan wanda suke karantawa mufli mukhlasan sune hamza da kisa'i da asib kuma akwai bambanci muflis shine ya tsarkake ainihin addinin da kansa kamar yadda ake cewa fadu Allah muklisi na lahuddin walau gari halkafiro ku kira Allah kuna masu tsarkake addini gare sa Allah subhanahu ta'ala na cewa ah, abin qul amara rabbi bil qist ah, wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wa du'uhu muklisina lahuddin kama bada'akum ta'udun kan kuma in ka gangara wa ma umiru illa liya'budu Allah muklisina lahuddin nan kuma an ka dawo إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل الله أعبد مخلصا له ديني Allah nake bauta ina mai tsarkake masa addini don haka annabi Musa ya kasance wanda Allah ya tsarkake ko kuma ya kasance shi mutum ne wanda mai tsarkin bauta ne baya hada Allah subhanahu wata'ala da wani shi yasa an ka koma yadda na fara bayani a jiya annabin Allah Musa an basansa ya yawa a cikin Alƙur'ani saboda an tura shi ne zuwa ga wurin wasu mutane murtattu yadda kasan igiya ba su fahimtar magana banu Isra'ila duk irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai musu na ni'ima maimakon su gode sai dai su bi ni'imar da kuma sabon Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da za a ɗaura su a kai maimakon su zauna ce Allah mun gode Allah mun gode a'a sai dai su bi ni'imar Allah da saba ma Allah subhanahu ta'ala don haka yace wa gurbar kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya wa nadainahu وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبناه ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا الله سبحانه وتعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نبيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا النبي الله موسى عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى يا كراشي كمان انت قوم تنسكين طاها هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهليه كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إنك كما عشان قصى وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى izhab ila fir'auna innahu tagha Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana da shi walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk Allah subhanahu wa ta'ala ce wa sai muka kira sa min janibi turil aymani ta bangaren daman dutse na wato annabi Musa ta ɓangaren dama Allah subhanahu wa ta'ala kira ka shi yasa can فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله انس من جانب الطول نارا قال لاهله كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلوا بابا ماشين زومكو دلاباري كوكوما زومكو دوتا أوتا واند اينين زافوا أينهم حسكا فغاكي فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين ni ne Allah subhanahu ta'ala mahalicin abai baɗai don haka sai aka kira sa ta ɓangaren dama wa qarrabnahu muka kukkusanto da shi najiya muna mai masa magana inji Allah subhanahu ta’ala. an kusanto an kusanto har ya zama na qaba ni au adna sannan Allah subhanahu ta'ala ya ba magana ga abin da ake so ga abin da ake so to lokacin da ya ji kusancin yayi kusa sai ce rabbi an anzur ilai Allah ka nuna min ganka qala lan tarani sai abu zaka ganni ba saboda man tattale ka don ka ganni ba a yanzu amma zaka gani sai a kiyama ba anan duniya ba a don haka na dainahu min janibi turi al-ayman wa qarrabnahu mun kusanto da shi inji Allah subhanahu wa ta'ala muna mai masa magana wa wahabna lahu min rahmatina mun ba shi daga cikin raman mu akahu dan uwansa Haruna mai suna Haruna nabiyya muka ba shi ya zama annabi gare shi don ya roƙi Allah dama ya ce rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli da ya roƙi wanda yake so mai taimako daga cikin al'umma namely sai ce Haruna akhi shi yayi nominated choice ɗinsa. kaga to yana da girman matsayi a wurin Allah subhanahu ta'ala domin da ya roƙa Allah ka bani mataimaki a cikin ƴan uwa da kaza yace ga ma Haruna ina son shi ma ka bai da shi annan shi yasa a can da yake cewa wa yaziqu sadri wa la yansadiqu lisani yace fa arsil ila harun ka aike wa Haruna shi ma ya kasance annabi can kuma yake cewa in ne qasasu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun wa akhi harun huwa afsahu min lisana shi ne nake so ka zaɓa mani a matsayin mataimaki in ka koma can wani ƙadi a sai na musar kitaba waje an na ma'ahu a shahu haruna wazira muka sanya masa ɗan uwansa ya kasance mataimakinsa shi yasa lokacin da abu zai tafi sai yake cewa wa qala musa da li akhihi haruna ne fi ƙaumi wa aslih wa la tattabi sabilar musulmi. Ga shi nan ga mutane nan na bakka da su yanzu ka riƙe ka daidaita kar ka yi wani abin da yake ba shi ne ba Allah subhanahu wata'ala sai ya ba shi ɗan uwansa Haruna a matsayin annabi. An ce annabi Haruna ya girme ma annabi Musa da shekaru guda biyu. Abdullahi ɗan Abbas yana cewa radiyallahu anhuma qarrabnahu nabiyya wa su'aiqu diniya an kusanto da shi kusanci kwarai hatta sani a sarifal aklam har sai da ya ji motsin alƙaluma. Alƙaluma da ake rubutu da su cikin sama annabin Allah Musa sai da ya ji motsinsu saboda kusantowar da Allah subhanahu wata'ala ya masa imamu mujahid yake cewa radiyallahu an baina sama'in rabi'a aw qala sabi'a Allah subhanahu wata'ala ya kusanto da shi yace tsakanin sama ta hudu zuwa ta bakwai wa bainal arsh da kuma tsakankanin al'arshi saba'una alfa hijab akwai hijabi shamaki wato dubu saba'in daga kowace sama zuwa al'arshi akwai shamaki dubu saba'in hijabu no wa hijabu zulma hijabu no wa hijabu zulma nan zaka zo ga shamaki bakin abin ga can zaka shamaki fari ne nan zaka ga baki nan zaka ga fari wa qala imamu mujahid ya ce rabbi Allahu an fama zala bai kushe ba yuqarribu Musa subhanahu wa ta'ala yana ta kusanto da annabi Musa yana ta kusanto da shi hatta kana bainahu wa bainahu hijab har sai da ya zama na duk waɗannan shamakin dubu saba'in guda ɗaya ya rage tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala wa sami'a sarifal aqlam sannan ya ji motsin alƙaluma shi annabi Musa malamai suna cewa magabata ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيا babu wani mutum da ya nemi ceton wani mutum ɗaya a duniya wanda Allah subhanahu Ta'ala ya amsa addu'arsa sama da annabin Allah Musa da ya buƙaci Allah ya bai wa ɗan uwansa annabta Haruna kuma ya amsa. Aiki shi sa kaga da abin ya dame tsakaninsa da Banu Isra'ila yake cewa qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qawmi fasiqin yace Allah to yanzu abu ya riga ya kai tura ta kai bango sai yanzu bazan iya ba daga ni sai dan uwana Allah ka raba tsakani na da fasikai ne bazan iya ba duk inda za su tafi tare suke komai ake tare suke don haka shi ya roƙa ka bani annabi cikin jama'ata wanda nake so dan tamu ta zo ɗaya Shi ne Haruna Allah subhanahu wata'ala kuma ya amsa ashe kenan kaga wannan yana nuna mana cewa annabin Allah Musa alaihi salatu wassalam yana da girman matsayi a wurin Allah subhanahu wata'ala wa zkur kitabi. kitab واذكر kitabi Isma'il. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ونور تجاتي وإسماعيل وإدريس وذا الكفر كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين mun shigar da su cikin rahamanmu sun kasance daga cikin salihan bayin Allah subhanahu wa ta'ala yanzu aka ambato wazkur fil kitabi isma'il ka ambato a cikin Alƙur'ani tarihin annabin Allah Isma'il innahu lallai shi annabi Isma'il kana ya kasance sadiqal wa'd mai gaskiyan alkawari ne wa kana ya kasance rasulan annabi manzo ne nabiyan kuma annabi ba yadda za a yi kai alkawari da shi ya saba maka malamai sun suka ce a'a yaya Allah subhanahu ta'ala ya killace shi da alkawari shin sauran annabawan ba haka suke ba aka ce a'a kowane annabi da irin sifar da ya fice don haka sifar da ya fice da ita ita Allah subhanahu wa ta'ala ke jingina masa yanzu misali annabi Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala kira shi mai yawan tuba mai yawan hakuri misali wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha ha'iyya? فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم إن إبراهيم لحليم أواه منيب yana da yawan tuba yana da yawan haƙuri amma ai ba shi ke nuna sauran annabawan ba su da wannan ba amma shi sifa ce wacce ya fice da ita kuma idan ka ga mutum ba shi da magana ba shi da alkawari malamai suka ce in anguwa aka zo aka ce muna neman munafukan anguwan nan to duk wanda ka ganshi da wannan ce akwai wani akwai wani akwai wani saboda duk mutumin da bai da magana sifa ce ta munafikai shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhan ladina amanu awfu bil uqud wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula wa awfu bi ahdi Allah idza ahadtum wa la tanqudul al aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha alaykum kafila duk mutumin da bai ci da alƙawari ba mutum bane shi yasa kaga za ka yi mamaki ka samu musulmi ba shi da alƙawari mai yasa saboda sallolin nan namu suna karantar da mu alƙawari ne za ka zo ƙarfe ɗaya za ka zo uku da rabi za ka zo ƙarfe shida za ka zo takwas amma kuma a ce a same ka baka da magana tsayayya shi yasa la imana liman la amanata la wala dina liman la ahda la duk mutumin da ba shi da amana ba shi da imani duk mutumin da bai da alƙawari ba shi da addini annabi Ismail ya kasance mutum ne mai yawan alkawari mai kuma cika alkawari ya tabbata gaskiyar kanta in ka koma Allah subhanahu wata'ala ya mana bayanin wasu daga cikin mu gaskiya ce ma za ta kwace su ran alkiyam ga Abu Bakr ne Siddiq radiyallahu an Allah subhanahu wata'ala ya yi da gaskiya wallazi ja'a bi sirri wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun ونزل انتجاك إيه؟ الصابرين والصادقين والقانتين والمنتقين والمستقفين بالأصحاب ونزل انتجاك إيه؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ونزل انتجينا شيوى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات أزواق الشمعية الله سبحانه وتعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم yau ne ranar da gaskiyar masu gaskiya za ta amfane su ya yabi wasu cikin sahabbai ya ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai daga cikin mu'minai akwai wasu mazaje sun gaskata wa Allah subhanahu wataala alƙawarin da suka yi shi yasa ya kira mu gaba daya yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku waɗanda kuka imani ku ji tsoron Allah subhanahu wataala ku kasance daga cikin masu gaskiya ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa kaburat khiyanatan girman ha'inci ya kai inda ya kai an tuhaddisa akhak ka bai wa dan uwanka labari huwa laka shi yana gaskata ka wa anta lahu kadib alhali kai ƙarya kake masa babu ha'incin da ya kai wani ha'inci ya riga ya kai a don haka annabi Ismail innahu kana sadiqal wa ya kasance mutum ne mai gaskiyan alƙawari wa kana ya kasance nabiyan annabi ne wa kana rasulan ya kasance manzo ne nabiyan kuma annabi ibn jarir as-sabari rahimahullah ya rawaito da isnadin sa yana cewa me yasa ake kiran shi sadiq mai gaskiya me yasa ya cancanci wannan sifa yace akhbarana ibn wahb ibn wahab ya bamu labari qala yace أخبرني عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث يا بام لاباري أن سهل بن عقيل سوى سهل بن عقيل حدثه يا بام لاباري أن إسماعيل النبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام وعد رجلا مكانا أن يأتيه يا yi alkawari da wani mutum a wani wuri akan ya sun yi alkawari a lokaci kaza rana kaza a wuri kaza a sai shi ya zo annabin Allah ya tsaya wa nasiyar rajo shi mutumin ya mamanta kamar yadda muke yi kai ka san abin nan ba zai yiwu ba abin nan ka san yaudara ne amma kuma sai ka riƙe sai ka ce ai ka san mutane ka suke in ba haka kake musu ba ba za su gane yaran ba a la takunu imma kar ku kasance kamar irin ainihin wato kudajen zuma ka san su ne wanda yake in ɗaya ya zo shi kenan sai su zo su sun yi tsami ka ce a'a in ahsanan nasu ahsanna wa in asa'u asana ba ruwan mu in mutane sun kyautata za mu kyautata in sun munana za mu munana a'a walakin wasidu Kuma in ahsanan nasu an tuhsinu wa in asa'u an tuhsinu wai dan mutane sun saki shalda sun koma suna saɓon Allah suna gararan ba kai maka ce a ai saboda sun yi bari in nema a qul kullun ya'malu ana shakilati fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila bar kowa ya aikin sa kar wani act of anger wai dan wani yayi kaza ka ce a ni ma sai na a'a in ya muna naka kyautata in ya kyautata kai maka kyautata kowa yana da bukatan reward sakamako ne a wurin Allah subhanahu ta'ala. a don haka sai mutumin ya yi tafiyarsa ya ce ya manta fa dhalla bihi isma'il annabi isma'il ya doge a wannan wurin bai bari ba wa ba ta ya kwana hatta ce ar-rajulu min al-ghad har sai da mutumin ya zo washe gari washe gari ya zo cin masa a wurin faqat sai ya da shi ma ta min ha huna har yanzu baka bar wannan wurin ba kana nan kawala sai ce la ina nan ban bari ba kawala sai shi mutum ya ce inni na fi ni na mamanta ba ai ni wallahi shi na mamanta min alƙawari kaga saboda abun bai da muhimmanci a wurin ai da yana da muhimmanci in ka ajiye magana bai kamata ka manta ta ba sai dai ajizanci irin na bil adama akwai mutanen da saboda gudun saba alƙawari suka rubuta takarda ne na yi alkawari da wani lokaci kaza na yi da wani lokaci kaza na yi da wani lokaci kaza to kuma sannan idan ka ajiye magana da mutane abin nan ka zo ka tabbatar da ba zai yiwu ba yi maza ka yi ribasin ka kira su malam alkawarin da muka yi da kai akan kaza wani dalili ya taso ya sauya wannan magana ba zai yiwu ba mu sake da shedulin ma'ajiyar lokaci Shi ne abin da ya kamata amma kar ka ajiye wa mutane magana suna jiran ka ka yi watsi da su wannan alama ce ta munafi kuma kaga inda ake muna koyan karatu a cikin sallah bai kamata a samu sumai da wannan amma halinmu da ya zama kenan annabi isma'il da ce Faƙawala sai ce lam akun li abrah hatta ta'tiya ba zan bar wurin ba ai har sai ka zo idan da yau din nan baka zo ba na kwana ɗaya to da ba zan ba wurin da ba sai da Allah ya kawo ka ina ina jiran ka fa bi zalika kana sadiq alwa da wannan ne ake kiran sa ainihin mai gaskiya alƙawari masu iya magana suna cewa idza qulta fi amrin na'am fa atimmahu idan wani al'amari ya zo ka ce eh to ka cika alƙawarin fa inna na'am dainun ala al-urdi wajibu domin na'am wato abin nan bashi ne a wuyan ɗa wanda kuma ya zama dole ka cika wa illa faqul la tastari wa turih biha da Allah ya an-nasu innaka kadhib in abin ba zai yiwu ba to ka ce da mutane a'a ba zai yiwu ba domin kai ka huta su su huta kar mutane su ce kai matsalaci ne annabi Ismail abin da yake nan ba a taɓa alkawari da shi ban kana bibiyan tarihi cikin abin da ya inganta kai har da Isra'iliyat ba a taɓa samun yayi alkawari a ce ya saba ba to kaga karantarwan al'umma tun da an ce mai koyi da waɗannan mutane ya kamata a ce mai koyi da su wani mai iya magana yana cewa mata ma yaqul hurrun li sa'ibi li na'am ya wal hurru lil wa'i damin shi da a duk sanda yace da ma'abocin bukata eh zan aiwatar da kaza ko zan yi kaza to yakan cika wannan abu yakan ɗauki lamari amma waka muke a yau to tun ba mu da alƙawari ne yasa za mu dinga kokawa shugabanni kana iya ganin mutum misali da kamala gaban shi da gemu wandan shi nisu kai amma ka samu bai da alƙawari in ka ajiye magana goma ba zai iya cika guda ɗaya ba hmm. in ya ba da baya ya zama fike nan sai an yi magana ce maka su su ahlus sunna ya kama gemu ya ja kana kallon wajen kin su zaɗe mu ahlus sunna amma bai da alƙawari duk mutumin da bai da alƙawari yakan kasance ba mutum ba ne a cikin mutane to ya kamata mu gyara wannan mu karanci wannan karatu daga annabi Ismail duk abin da ka san ba zai yiwu ba kar ka yi kwamitin kanka ka ce ai zai yiwu kana kana kana pretending kana nuna mutane ai kaza ne abinda kuma ka ce za ka yin to ka tsayu ka yi shi sai in wani abu da ya sha ƙarfinka ka ya taso to kamar za ka yi ribashi to za ka ga ka zauna lafiya maganar alkawari ba dai a ce a ah, alkawari an kan dai a ce a faɗo wani abu daban daban amma alkawari za a samu kana kamantawa amma a same ka ɗaga babu alkawari ba kana magana ɗaya bakinka kamar ganga bai kyautu da musulmi ba to za mu dasa aya anan ma da ya ce da ni lokaci yayi anan ne kuma za mu kwana insha Allah na wannan ce assalamu alaikum yana malam fatan alkhairi malam ce malam bayani nake so a dalla dalla akan lokutan sallah to lokutan sallah ai wannan gashi abu a sauwaƙe kasantuwan muna da rauni yanzu ba akwai kalanda ba da aka fitar mana timing chapter to saboda gane muktarin lokaci da zarurinsa ba kowa zai iya gane wannan ba sai ɗalibi ka gane cewa ai eh, inuwa ta ruɓanya biyu lokacin la'asar kenan a'a inuwa ta yi daidai da mutum lokacin azahar kenan rana ta yi fatsa-fatsa misali magariba ta kunno kai kenan jan alshafaki ya kunno isha'i lokaci ya shiga ba kowa zai gane wannan ba sai ɗalibi to shawarar da zan baka a sauwaje ga sami chapters masana ne suka bi suka kwakwafe suka duba suka ga lokacin yana canzawa yana karuwa ya yanzu misali kamar sallan asuba za ka ga wani lokaci can da ya kai ga kusan saura goma ma minti goma ake tare sallah kaɗan kaɗan lokacin na sauka sai kuma da kusan kwata yanzu ga wasu masallatan har saura ashirin ne ba za a ƙara tare sallah saboda alfijir na fitowa shida da rabi wasu na ƙara minti goma wasu minti sha biyar to shawarar da nake baka ainihin ka shi ke nan sai ka huta a ta waje na ce malam ɗalibi ne ina karatu na a nan Kaduna kuma ba abin da nake sai karatu sai dan uwana ya kira ni akan zai buɗe mun kasuwanci eh, Ma zina neman ba na shawara ne wurin mana shi karatu ya sa a gaba to malam kai kasuwancin ka haɗa guda biyu domin annabi zakariya kana najjara kamar da za a cikin bukari ya kasance kafinta ne kuma yadda suke ce ita da awa in ba dawa sai ka shiga dawa daga can ka wuce da wani to in ka ga karatu ana fafata shi gidan da natsuwa amma in ka ga to ko sahu ka ga liman na yi in ka binciki abubuwan gidan is 90 banat ba ba daidaice ke ba don haka sai a zo a zaha sai muku raka a biya in ya tashi ya zaburo ya koma ya zauna kamar wani sai sake komawa saboda babu abin ga kuma abin da yasa sana'ar take da mahimmanci ka wuce rai amma duk mutumin da zai dinga shugabanci ka je ka sallama ma alhaji wani ka ce wallahi alhaji yanzu da kake ji ka yi haƙuri na san kana haƙuri kar ka gaji da mu wallahi yanzu ko kwan da za mu sha babu ya kai ga an ka kira waya sai wani ka rabu da shi da Allah maroki ba ka da mutunci kuma ba wanda kai ta gaya magana to in kuwa ba ka da sana'ar to ka fi ƙarfin zuciyarka kar ka zama makwaɗaici domin in ka kasance kana yan murya kana tambaya ba wanda za ka gaya ma ba wanda za ka faɗa ya ji amma in ka samu sana'a kari to kowa na shakunka saboda ya san kai ka fi karfin ka tambaye shi kuma gaskiyar in ta zo ko da a kan shi ne za ka faɗe ta ba za ka yi shayi ba wannan shi ne amfanin sana'a don haka ku tashi ku nemi sana'a ku ainihin matasa kar ka zauna ka ce ai wai shikenan wai kai ka rungumi karatu dukkanin annaba wannan da ka gani kowa akwai abin da ya rike kuma ba komai yasa kaga yanzu ana wa malamai cin kashi ba misali saboda da yawan mu hakan na muke zaune kawai sai aukin aure sai da tara iyali aure da tara iyali ba inda ka kama sannan kuma ka fitowa za ka gaya ma sai a baka dubu goma kana gani kamar baka miliyan goma a ka tashi ka nemi sana'a wanda yayi kana da sanda irin ta na Umar karan kwashe shi a kubanya kuma a tafi lafiya ba abin da zai fito mai zai maka wannan shine za ka tashi kai karatu na kuma ka nemi sana'a Allah shi Allah ya fara mana lafiya da rayuwa mai barka malam tambaya ta take da karfi da sai misali idan mutum ya tsinta kanshi inda bai samu sa'i ba sai wannan doka da muke amfani da shi ta yaya zai iya fitarwa da shi to zai iya aunawa da hannunsa ya cika hannu ɗaya biyu uku hudu zai gwada shi da haka da na ina tunanin sa'i ya fi lokan nan namu yawa sai ka auna da hannu ina ga ne kusan kwashin abin da zai iya ba ta dama abin ga sa'i din insha Allah Na, sai masoyinka ne masoyinka ne eh, takaita eh, ta sai ta kawo saboda son da nake maka abokanai na sukan kira da suna al-misri malam dan Allah ina neman alfarma don son ka da Allah ka taimaka kawo min ziyara ka ja sallan tarawih ko ta haji fatan Allah zai yi Allah mai da malam gida lafiya to malam ni ma ina kaunanka saboda Allah kuma misrawan suna da yawa wai masu iya magana suna ce farahun huna wa hunaka kamal mu'tamu sha'abun no wa akharun nan? wani lokaci ce wani ya kira ni daga Jos ce malam ina bibiyan ka abin nan karatu saboda tsananin kaunar da nake maka an haifi yaro ce na sa aka dinga neman maka na sa miki admission <laughs> ya to amma mana da Allah mai ma'ana almisiri din ni ban sani ba <laughs> to mana Allah ya haɗa mu tare a cikin addini kuma ya haɗa mu insha Allah a cikin aljanna to amma ko tarawih ko tahajjud gaskiya ba zan iya maka alƙawari ba saboda for over 25 years akwai inda nake committed sai dai insha Allah in azumi ya baya kana iya zuwa mu haɗu shikenan sai mu ci gaba da zarar da zumunci insha Allah eh ba mamaki kuma Allah ya bani dama zan iya kai maka ziyara a gidanka Allah ya yarda insha Allah na'am to mana ka sai lokaci ko to za mu yi a takaice insha Allah abinda muka faɗa muka yi daidai Allah ka ba mu lada a kuma wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatunsa Allah ya sani Allah ka biya mana waɗanda suke cikin jarabawa da kunci da ibtila'i Allah ka yaye masu manema aure cikin maza da mata Allah ka haɗa kowa da kininsa na gari masu neman aiki Allah ka ba su aikin da zai zame musu aikin sanadi na tsira a duniya da lahira wanda ba shi ya sai karfin su Allah ka ba su abin biya wanda suke cikin matsananciyar damuwa da ƙarama karama da babba Allah ka yaye masu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta fi Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya sojoji da dakarun ƙasa da suke aiki jami'an tsaro a ko'ina suke a wannan ƙasa waɗanda suke aiki don kawo zaman lafiya Allah ka taimake su Allah ka murkushe masu makiyansu Allah ka kare su da karewarka Allah ka ba su gagarumin nasara waɗanda suke tsare kuma Allah ka kwace su mu kuma da muke waje Allah kar ka haɗa mu da waɗannan mutane su kuma da suke damun mutane in masu shiriwa ne Allah ka shirye su idan ba za su shirya ba Allah ka yi mana maganin su subhanaka kalla kuma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk eh to gobe insha Allah za a kulla tafsiri kamar da aka sanar gobe ne in Allah ya zai cika talatin gobe za mu kulle insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi